ambaci maryam biyar imana wadda ta tsare al'aurar da ta tsare farjin da ita Allah subhanahu wa ta'ala wannan shaida ta kai shaida Allah ya bana fauna ni ruhina suka yi kusa a cikin al'aurar da ta daga ruhin wannan kurmi da wani Thank you. da alaihi salatu wassalam to abin da ya faru kenan Allah ta'ala yake cewa ta kare farjinta mu ko mun kaddara sai ta haihu kuma za ta haifi ɗaya daga cikin iyayu zaɓaɓɓu daga cikin annabawan Allah mursalai sannan kuma ɗaya daga cikin ulul azmi min rusuli wanda kuma a tarihance daga shi sai annabin ƙarshe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ƙara ba wannan baiwa ta sa shaida yace wa saddaqat bi kalimati rabbiha kuma ta gaskata kalmomin ubangijinta ya ba ta umarni a waɗansu wurare waɗansu ayoyi Ya مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا كي مريم ga ubangijinki ya maryam muqnuti li rabbiki wasjidi ki yusayda kidan cikin masallata warka'i ki ruku'u tare da masu ruku'u wannan umarni ne na Ubangiji subhanahu wata'ala ga ita wannan baiwa ta ta Maryam ta yi su Allah yake nufi da cewa wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi sanan ta gaskata da dukkanin littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa kanat min alqanitin kuma ta kasance daga cikin masu da'a kamar yadda a waccan ayan an umarce ta da ta kasance cikin masu kunuti ya maryamu kunuti li rabbiki kuma tare da ikhlasi domin an ce ki yi hakan domin ubangijin ki dan neman yardarsa nana maryamu alaiha salatu wassalam Allah ta'ala ya ba da shaida kamar da muka ji kuma ya sanya ta ita karan kanta da ɗanta annabi Isa su zama wato ainihin aya su zama darasi su zama ilimi abin lura su zama rayuwa abin koyi Allah ya ce lil alamin ga talikai mutane da aljanu da mala'iku zamawar ta haifi ɗa ba tare da namiji ba shi kuma ɗan an haife shi ta hanyar mace kaɗai ba tare da namiji ba lallai wannan ya gwada darasi kuma ga talibai gaba ɗaya domin ba a saba ganin haka ba sai akan wannan baiwa ta Allah cikakkiyar shaida da ke cewa Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan dukkan komai yana aikata duk abin da ya ga dama abin da bai ga dama ba ne kaɗai ba zai yi ba saboda bai tsara kansa ya yi hakan ba Allah ta'ala ya ƙara mana yadda da shi ya ƙara mana wato ainihin imani da shi ita wannan wato maryamu malayin ce hikima ko makasudi na kawo ta a cikin wannan sura mai albarka amma fatawazu irin na malamai kafin ya ci gaba sai da ya ce amma fa wallahu a'lam dan ya nuna maka cewa abin da zai faɗa ba daidai yake da ayar da aka ja ko hadisi da za a ja ko kuma wata magana ta ijma'in malamai ba ya nuna maka cewa fahimtarsa ce idan hankalinka ya yi daidai da nashi ko tunaninka ya zo daidai da nashi to yana yi wa ka samu karuwa a cikin abin zai faɗa Allah ta kawo malaman suna da alkhairi kullum malamin sunna baya kokarin nuna kansa a matsayin wata tsiya a matsayin ya fi ka a matsayin ka sakar masa a matsayin kaciyan kansa kowane lokaci ya zartar da hukunci kawai ka bi a malamin sunna ba za ka zame shi haka ba duk malamin da ka yana kokarin nuna kansa yana kokarin sai ya bambanta kanshi da ku da wata sura irin ta ya fi ku irin ta ku sakar masa shi karan kansa ba ku sakar ma ayoyinsa da hadisansa ba shi ku sakar masa wallahi wannan ba malamin sunna ne ba baya cikin malaman da a Sheikh Abdurrahman Al-Akhbari rahimahullahu ta'ala yayi manuniya akan ai koyi da su Allah yake cewa wa yas'al al-ulama wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama alladhina yadulluna ala ta'atillah wa yuhaddiruna min ittiba'i shaytan kadima lama sunna kenan bayan ka tambayi malamai ka nemi ilimi daga mabambantan malamai to idan ka tashi ɗabbaka abin da ka koya na ilimin a aikace ita to ka yi koyi da malaman da ke bin karantarwar manzon Allah na Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam idan ba gane su ba ya ƙara fayyace maka su domin a wannan matsayin ma kawai in an tsaya karatun ya riga ya fito ka yi koyi da masu bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad ko shine jagaban masu tawadu masu kankan da kai zuwa ga ubangiji baya nuna kansa in ba wuri yayi wuri da wani usulubi na sai yayi amfani da wannan lafazin sannan abinda ake nema zai fito kamar lokacin da wasu matasa yan gaba dai gaba dai suka ga karancin ibadar da annabi yake tare da su suka kamar tayi kadan kaɗan suka ce kai ba mu ga ta zama ba mu je gida mu tambayi matan manzon Allah da iyalan gidan shi mu ji irin ibadar da yake ma Allah in ya dawo gida ta nan waje dai yana tare da sahabbansa wannan mun gani kuma mun ga gaskiya ta yi mara kaɗan ba za mu haƙura iya nan ba domin shi an gabata masa zunubansa na gaba da na baya gaba ɗaya don haka ba za mu ta tashi ba dole mu ɗamara mu shiga fage mu nutsa sosai wajen bautar Allah amma in dai wannan wanda yake yi ne mu muna ga tayi mana kadan mu je gida mu tambayo suka tafi gida suka samu iyalan manzon Allah sallallahu alaihi suka tambaye shi irin ibada ibadarsa idan ya dawo gida suka kwashi labari suka karantar da su duk da haka sai su suka kai wannan ibadar da annabi ya tsaya iyakanta wanda kuka yi mana bayani mu ta yi mana kadan kowanne ya ɗaukar mu kansa alƙawarin wannan ya ce shi ba zai yi aure ba saboda mata na ɗauke hankali ya Allah zai ta yi wannan ya ce ba zai ci abinci da rana ba azumi zai ta yi saboda ya ji falalar azumi wannan ya ce shi kuma da daddare ba zai rinsa ba wato ya dinga ibada kenan ya kwana sallah ya kwana azkaru ya kwana karatun alkur'ani ya kwana da annabi yana gida yana jin su a shi.

yace musu ku ne kuka ce kaza da kaza wannan yace ba zai kaza ba dan kaza wannan ma ba zai kaza ba dan kaza wannan yace to na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokoki kaga yanzu bukata ce ta kawo annabi yace ce ya fi kowa tsoron Allah ba wai irin zaɓin kansa ne kurin ya fito yana tinkawo ya ce din nan wurin na fi ku tsoron Allah a yanzu bukata ce ta taso in ba wannan magana ya yi da zafi zafi kun san matashi shi komai gani yake zai iya kawai wanda da zai za a bar shi a zara mai ido a ce to kai ka ce za ka yi eh kaga za ka yi to shi kenan kowa ce zai haɗe rakuwa minan gatari sakar mashi kota inda masu iya magana sai a bar shi ina tabbatar muku shekara ɗaya shekara biyu shekara goma shekara ashirin wallahi tallahi da kan shi zai zo ya kasa to shi satin farko sai a taka mai birki a tsaye da shi daidai inda zai dore ya kuma ci gaba abinda bai fi ƙarfinsa ba domin ibadar gaba ɗaya musuluncin ba don a wahalar da kowa aka saukar da shi ba balma babban makasudin addinin musulunci shine kawo sauki akan al'umma ba ta kula musu ko ta musu ba inna hadha dinu yusrun lan yushadda illa ghalabahu wannan addinin sauƙi ne babu wanda zai takura a cikin addinin nan face sai addini ya fi ƙarfinsa don ba za ka iya ba wani wuri annabi sallallahu cewa ya halakal mutanaffi'un yan gaba dai gaba dai sun halaka komai kai sai ka zakalkale kai mu komai sai ka kura adaka komai sai ka kai bango annabi ya ce kana cin halakakku za ka ga ɗaya daidai abinda bai bi ƙarfinka ba wanda za ka iya ɗorewa ka ci gaba kai ta yi sadaka manzala sallama baya cewa ya fi kowa hatta annabawa wanda Allah ta'ala yake nuna mana ya fifita darajar su wani akan wani wani akan wani duk mun ji wayan nan. kuma mun ga musu ijma'in malamai ya tabbata akan cewa ulul azmi suke sama da su dukkan sauran manzanni gaba daya cikin ulul azmin akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su su biyar to kuma a cikin biyar din har wa yau manzon Allah shine gaban su su su duka su su duka biyar din shine shugaban su amma annabi yake cewa kar ku ce na fi yunusa dan mata kar ku kar ku ce na fi wani daga cikin annaba kar ku ce kawai ku kira mu annabawan Allah bayin Allah manzannin Allah kawai sallallahu alaihi wasallam ka annabi shine shugaban masu tawabi'u masu dangan da kai masu ladabi ga ubangiji subhanahu wataala kuma shine aka ce mai koyi da shi saka duk malamin sunna ba zai ɗaga kansa ba kai in yi jima kuna yabansa da yawa wallahi bai so a zuciyarsa baya so da da yadda zai hana ku zai hana ce da Allah ku ji tsoron Allah ku daina wannan magana ya nuna muku zahiri kuka sani ba ku san mai ke koya ba ku je ku ji da kanku kuma annabi ai shine ya koyar da mu la uzki ala Allah ahadan an zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin fassarar wata aya da ke cikin rufin nasa'i Allah subhanahu ta’ala yana cewa alam tara illal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu zakki man yasha ba ku ga waɗannan ko ba ni labarin waɗanda suke kokarin wanke kansu su kuma bayyana a matsayin su ne na su ne na su ne zaɓaɓɓu su ne fiye game da kowa Allah ya ce wannan magana Allahu yuzakki man yasha Allah shi ne yake sarkake wanda ya tsarkakewar ƙarshe da goge laifin mai laifi da cewa wato yau wane ya tsallake ya kai bantansa wannan duka aikin Allah ne kuma idan ya wanke wane ba aya zai saukar da sunan wannan wanan ya faɗa ba in dai wannan wanan ba annabin Allah ne Murtali ko annabin Allah daga cikin annabawan Allah ba ko kuma irin wannan wanda muke karanta kissar ta yanzu wanda wahayi ne ya sauka ya ba da shaidar cewa ta kiyaye farjinta ya kuma ba da shaidar cewa wa saddaqat kalima ta rabbi hawa rusule ta wa kutubihi afwan ta gaskata kalmar ubangijinta ta gaskata umarta umartan ubangijinta kuma ta gaskata dukkan littattafan ubangijinta gaba daya shaida ta ƙarshe wa kanat min alqanitin kuma ta kasance cikin nagartattu masu ma'allada kun ga wannan wankewa ce daga Allah subhanahu wataala yayi daidai da balillahu yuzakki man yasha da aka zo gaban manzo Allah sai sai ana ambata ruwan da cin sahabbansa aka ce kai ai wani na kwarai ne ai wani mutumin kirki ne ai wani kaza kaza annabi ya ce kai ku saurara ku kun karya lagon gadon bayan ɗan uwanku inda har za ku na irin wannan yanzu abinda za ku faɗa idan zatenku da alhairi gare shi ya kai ku ce muna zatensa mutumin kirki kawai ku bashi anan sanaka duk malamin da zai rika nuna muku wata sufa kuna gan su da sunan yan bida ko kunya ba sa ne sai mutum ya yi wani rawani sannan ya riko wani tarbi ya taho yana mimimi da baki ba zai ansa sallamar ka ba sallama ba wanda ansa sallama wajibi ce in ji malamai Qur'ani ya ce in an gaishe ku da wata gaisuwa ku mai da kamarta ko ku mai da wanda tafi ta kenan sai malamai suka ce to fikihun da kenan ne shi wanda zai fara yin sallama ya yayi musahabi kamar da littafin iziya ya faɗa amma wanda aka yi mawa ko shi wajibi ne sai ya ansa ina dalili saboda aya cewa ta yi wa za huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha hayyu bi ahsana fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha to kaga kalmar wa idza huyitum kaga farawa ce nan ba umarni aka bayar ba ko cewa in har an gaishe ku bi tahiyyatin da wata gaisuwa irin ta addinin musulunci fahayyu kaga nan umarni ne suna ka malamai suka ce an sallamar wajibi ne wai amma gashi nan shi saboda tsabar yana ta yana wato kila yana so ya nuna maka ubangiji yayi tajalli a kansa sifan nan da yake da kuke ganin shi na tafiya ba ku yake gani ba yana ganawa ne da ubangiji don haka ba zai daina gana da ubangiji yazo zo an sallamar ka ba to dan bid'a ne shi domin ya nuna muku ya fi ku a wajen Allah ba komai bogi ne kawai ci da buguzin ne da kai da shi wallahi tallahi duk daya inna akramakum inda Allah ataqakum wanda ya fi kanci a gurin Allah sai ne wanda ya fi Qur'an ba yake kallo ba ya sha rawani ya sha a bal ma miyagun bayi shiga wata shiga don su saje su yi mugancin su ba a gane su ba ina da an suna ka ta yi wa wannan jimgengiyar rigar da gani tattare da shi wallahi wanda ya wanda ya zuge ya sha kot ya sha necktie ya fito kansa ba hula amma ya tsabtace ya tsefe gashin ta tsaf shi ko irin hulan mata ta dan agaji bai sa ba an gane ko to wallahi tallahi in ta dauro wannan yafi wancan mai alkabbar matsayi a gurin Allah subhanahu wataala to haka a takaice dai duk wanda zai nuna maku shi wani abu ne shi ya fi ku ko da karatun da muke yi wai dan dan kai yanzu nan kamala ana ce maka Allah ana ce maka ustazu ko kuma an turo ka daga gari kaza ka zo gari kaza kai karatu to haka yanzu ka mutanen garin wallahi dan bid'a ne kai dan bid'a ne kai ba wanda ka bi ku kaddara nan misali yanzu da yanzu duk da na ku tashi gaba ɗaya duk kuɗaɗe ku hice waje Allah zan yi karatun Allah ma za ka yi gaje kaɗai ashe yanzu taimakon juna muke to waye za a ce wani ya fi wani daga cikin mu tunda mu ba za mu yi ba sai da ku ko kuma kun zo ku ji me za a yi kuma in mun yi kuskure dan Allah za ku ban mu a kai? ko ba za mu yi kuskuren ba za mu yi kuskure yan adam ne mu don haka babu wanda ya fi wani a gurin Allah sai wanda ya fi tsoron Allah batun shugabanci ko da jiya kuka ji mun ce a yi ma shugabanni biyayya wannan kuma tsari ne na rayuwa ko rayuwar al'ada da ta gargajiya dole akwai shugabanni kuma idan ana so wannan rayuwar ta albarka a ci moriyarta dole sai an girma shugabannin karkashin dokokin wannan society din wannan community din dole sai an yi bi doka kuma in an ce ga doka ko ga shugaba ko ga kaza kaza dole ɗaya ne daga cikin ku za a naɗa a bashi wannan ragamar a bashi wannan jagorancin ya ba da umarni a aikata sai ka tafiya ta tafi ya hana ku haƙura ku hannu ba don wato ƙarfin shi ko tsoron shi kawai ba a don tabbatar da ita dokar wallahi sai ku ga ta yi maku amfani shi ne kawai abin da ya bambanta rayuwar mutane da ta dabbobi ko dabbobi ai suna da shugabanci suna da ka'idarsu. Saboda dole ne a yi doka, to musulmi ya ce, duk wata doka da ɗan adam zai tsara babu ruwan shi ne ta ya sallama ta yi ban kwana da ita ya miƙa wuya ga dokar Allah domin ya san dokar Allah ita ce hakikanin doka inil hukumu illa lillah amara Allah ta'budu illa iya babu hukunci sai na Allah to duk wanda ya zan musulmi abinda fa yake ce ma Allah duk wata ka'ida duk wani sharadi duk wata yarjejeniya duk wani kaza kaza wanda ba naka ba kuma ya ci karo da naka to Allah na yi baran-baran da shi na barranta da shi ni yanzu na gamsu da naka na tsaya ga naka kaga wannan maganar babba ce na haka ka ɗauke ta da wasa ubangijinka ka ɗaukar ma wannan alkawarin ka riƙo wa'adi ga Allah za ka yi abin da ta ƙarƙara ta ƙarƙara ta da. babban alkawari ne mai girman da ta da shi ba ya Allah ko da a wani wuri na ɓangaren rayuwa ka ga na yi aiki da tsarin da ba naka ba to ajiranci ne ko kuma na yi zuciya ta taƙi abin da na yi amma waɗanda suka ce sai na sun fi ƙarfi na kana da uzuri wajen ubangiji subhanahu wataala saboda haka wanda Allah ya wanke shine wankakke wanda Allah ya tsarkake shine mai tsarki saboda haka Maryamu alaiha salatu wassalam mun ji yadda Allah ta'ala ya ba ta kariya ya wanke ta ya share ta ya katalle ta karke ya ba ta babban lambar yabo ta ƙasa gaba ɗaya yace wa kanat min alqanitin Maryam ta kasance daga cikin masu ma Ubangiji ɗa, ta kasance masu biyayya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, shi ne Mala Abubakar kuma yake cewa, a gani na an kawo kistar Maryam ne a wannan jeri duk da ita ba annabiya ba ce ba, kawai ta ɓangaren ibtila, wasan jiya mun ce ita wannan Sura tana karantar da farko dai addinin annabawa ƙwaya ɗaya ne. millata abikum ibrahim ita ce nan gina gwada wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu hanya kenan gwada ihdina siratal mustaqim inna ad-dina inda Allah al-islam hanya kenan gwada hanyar annaba babu canji abinda wannan sura gaba ɗaya surul anbiya take karantawa sannan tana karantar da mutum annabawa ba dadin duniya suka ji ba ba mulki suka shimfiɗa ba sun huskanci ƙalubale sun huskanci tsangwama an masu yarfe an masu ƙage ba abin da yake na muni wanda ba jingina masu ba wa kazalika ma atal da min ƙabilun min rasulun illa كذلك ما أتى الذين قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم ضارون الله تعالى يكي تيوا كذلك كما ركج wannan bayani da ya gabata ma atal ladina min qablihim min rasulin da ɗai wani manzo bai taɓa zuwa kafin su shawa da aka turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin su nan ya karantar da su addini ba wanda wani lokaci su ce mai dan sihiri wani lokaci ce majanuni wani lokaci ce mawaki wani lokaci inna ma yu'allimuhu bashar wani mutum ne ke karantar da shi babu irin ƙagen da basu yi manzon Allah ba an gane ko hmm. to ba kan shi farau ba babu wata al'umma cikin magabatan al'ummomi da wani manzo daga Allah ya zo musu yana kiran zuwa ga tauhidi illa qalu sahirun ba ce sai da suka ce masa ɗan sihiri aw majnun ko kuma sai mai tabin hankali to duk da na Maryam ba ta cin annabawa amma tsangwamar da annabawa suka fuskanta a rayuwarsu ta tauhidi rayuwarsu ta tabligi rayuwarsu ta kira zuwa ga tauhidi

da bayani gabatar jiya suratu al-anbiya din nan don haka malamin ce wannan ne dalilin da yasa aka kawo kissar ta a ciki allati usibat bihi maryamu irin jarraba wanda aka samu na na maryam da ita min wujuhi waladin bila fahalin ka dauki bangare ɗaya kawai a ce ga ki da ɗa ba tare da kin yi aure an san mijinki ba wannan ba karaman kalubale bane ba, ne ba. ma annaha kana min al-muharrarin li khidmati al-masjid tare ta ita maryam din ta kasance cikin wa'anda ake yanta su kadai dan hidimar masallacin baitul maqdis wanda kafin ita ba a sa ‘ya'ya mata cikin wannan hidima sai dai ‘ya'ya maza kuma su mazan kansu wanda duk aka ce wannan khadimin masallaci ne to laye ta zama juna ba ma sa yin aure su gaba ɗaya sun yi bankwana da jin daɗin duniya ta fuskacin jinsi ba sa buƙatar haihuwa wannan hidimar kawai za ta daga share masallaci kan kaɗa kunkunniyar masallaci share eh, nan butoci gyara wurin alwala gyara inda liman da suna izi da waye za su zauna tabbatar da tsabta da ƙanshi da turare da waye a masallaci da kuma tsaro na masallaci wanda Allah ya saka ma yan agaji da sauran tsaron mu. wanda suke kulawa kamar da jiya muka ji sanarwa ta musamman aka kira mutane su ba da haɗin kai cewa su haƙura da sanya cajin wayoyinsu a cikin masallaci domin akwai masu shiga butu da sunan caji su illata al'umma wanda suka zo sauraron alkurani mai girma kaga duk wannan hidima ce ta masallaci illa dai mu yanzu mu cika yan agaji su aure ba Me yan agaji ko auren ku ko musulunci wannan shari'a ta mu ta ce ayi aure azara makan lafi so wancan na wancan na farko mala yace alladina la ba faqamat da sabbin zalik maryam ta wato shaɗa madar yin a akan wannan aiki da aka dora mata waye ita imra'atin ittasabat bidhalik mala yace ita ce matar farko da ta ɗauki wannan sifa kama dula alaihi Izaro. ummiha inda wuladatiha ba'da an-nazari kamar da uzurin da mahaifiyar Maryam wato nana Annatu ta faɗa, lokacin da ta haife ta bayan ita ta riga ta yi bakance cewa abin da ke cikin cikin nan nata wannan marayan abin da ke cikin ciki na idan na haife shi to khadimin masallaci ne sai ta haife ta a ya mace ko ba a saba 'ya'ya mata na wannan aikin ba shi sa hannatu ta shiga damuwa amma ta ce ba za ta kare alƙawarin da ya ma Allah ba alaba shi yadda ta zama yadda biya ta farko mace wadda aka sadaukar da ita ga hidimar masallaci faƙala rabbi inni wa fatuha unsa kamar yadda muka karanta jiya sun ma asabamna hannabiya الرسول عيسى عليه الصلاة والسلام فطهرهما الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص هنا da haka nan abin da ya samu shi kuma dan nata annabin Allah manzo ɗaya daga cikin ulul azmi na rusuli annabi Isa Alayhi salatu wasalam gaba ɗaya Allah ya wanke su daga dukkan wata sifa ta naqasu dukkan wani abin asha dukkan wani abin kash dukkan wani abin ya haka Allah ya wanke Maryam da ɗanta gaba ɗaya ba su da wannan abin gaba ɗayan su

ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الله يجي ذلك wannan labarin da muke karanta maka ko wannan alqur'anin da ke gabanka taluhu alayka muna karanta maka shi min al'ayati ayati yana da cikin ayoyi wa dhikril hakim kuma yana cikin ambato wanda yake gwanin ambato da ke cike da hikima sannan alata inna masala isa inda Allah lallai sifar isa alayhi salatu wasalam a wajen Allah kama sali adam tamkar sifar adamu ne alayhi salatu wasalam inna masala isa inda Allah ka masali adam lallai sifar annabi isa ɗan maryamu a wajen Allah tamkar sifar annabi adam ne khalaqahu min turabin Allah ya halicci manzansa annabi adam alayhi min turab daga turmaya sun maƙala lahukun sannan ya ce ma'adamu zamo faya kunu kuma ya zamo <coughs> kamancece ne shi ne bayyana bayyanarsa a duniya ta saba ma al'ada ku duba fa ƙasa a ɗebo ta can a ɗebo ta can a ɗebo ta wancan nahiya da wancan bangare na duniyan nan a haɗa a cakuɗa a ɗebo wannan tekuna guda bakwai da ake da sunan duniya a kwaɓa wannan ƙasar wuri guda ta kwaɓu ta kwaɗu ta haɗe da junanta sannan a batta ta ƙara ruɓa ta ruɓa ta ruɓa bayan ta ruban har ta fara canzawa daga asalin yadda take saboda tsaban nuna da kuma nuka da ta yi sannan aka sa mata ido har sai da ta bushe ta zama kamar kasko in ka kwankwasa za ka ji tana ƙara a daidai wannan busasshiyar lakar ne Allah ya umarci wannan busasshiyar lakar ta iya ce ta zama adamu nan take ta zama adamu da jini da tsoka da gemu da saje da duka a lokacin kuma wannan al'adan ji kaga ya saba ma al'ada to kuma kun ji haihuwar shi kuma isa dan maryam shi kuma maryam ta ɗauki sa ba tare da wani namiji ya taɓi jikinta ba gaba daya shi ma na kun ga ya saba ma al'ada abu ne wanda ba a saba ganin shi ba ko a cikin dabbobi an fahimta su sa Allah ya kawo wannan kamanceceniyar malamai masu bin kwakwafin adadin ambato ma suka ce adadin ambatan da Allah ya ma annabi Adamu a cikin Alkur'ani daidai wa daida da adadin ambatan da Allah ya ma annabi Isa dan wannan misaliyar ta zama ta tabbata sau na manta adadin amma ina jin bakwai ne ashirin da kowannensu ga malam nan mahaddata ya ce kowannen su da annabi Adamu da annabi Isa an ambace su biyar a cikin Alkur'ani don haka misali da adadin ambatan su a An magana akan isa na na Maryam, wannan matsala da muke tattaunawa kafin matsala ga wata lamba can malam yayi ƙarin bayani akan cewa Allah ta'ala ya sanya a'a annabi Isa da mahaifiyarsa Maryamu zama aya ga talikai sai malam yace a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala ya ce kamula min ar-rijali kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i ghayru Maryam ibnat Imran وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام wani ilimi ne malam yake so ya bamu tunda an yi magana alamina kaga dukkanin talikai kenan to annabi yace a cikin talikai akwai guda da yawan gaske daga cikin maza wanda suka cika suka kai bantansu ina wani ai babu jako ko annabawan nan da ka tsaya a kansu su zo kaɗai? a kaga suna da yawa wanda Allah ne kadai ya san adadin annabawa kuma dukan annabawa kaga kamulai ne saboda zaɓi ne na Allah wa'anda muka san sunan daga cikin biyar? ka ko haka aka tsaya lallai kamula minar rijali kafirun daga cikin mazaje akwai cikakku suna nan da yawa kuma na tabbatar a cikin sahabbai na gari na annabawa musamman sahabban annabin ƙarshe musamman sahabban annabi isa wanda tsakani da Allah wayannan sahabban sun samu tsabtacewa da tsarkakewa da tantancewa daga ubangiji domin sahabban annabi isa mummunan annabi muhammadu sallallahu alaihi ake umarta su yi kamar sahabban annabi isa Allah rama ko na mummunan al'ummar annabi Muhammadu ake cewa su yi ƙoƙari su yi koyi da sahabban annabi Isa ɗan Maryam wannan ke nuna cewa sahabban annabi Isa ɗan Maryam sun ciri tuta su ma daga cikin sauran sahabban annabawa ma'ana ina so in gaggata haɗin manzon Allah ne cewa daga cikin mazaje akwai wanda suka cika suna da yawa ayar Allah ba ta malam ita ce aya ta ƙarshe a cikin suratul Saf يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الهواريون قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة وأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين التي أقوم في koma kunu ansarallah ko kunu ansaran lillah kama qala isa ibn maryam lil hawariyin ya ku su imani cikin al'umma annabi muhammad sallallahu ku yi ƙoƙari, ku bi tafarki ku yi kamanceceniya ku zama makan addinin Allah tamkar yadda sahabban annabi isa al-hawariyun suka kasance sai shi wajen isar da saƙon Allah ita man ansari ilallah ina wa'anda za su taimaka masa da su dafa mani su raka ni wajen isar da saƙon Allah ƙalar hawariyun wai na ‘yan gabade-gabade na ƙwarai cikin sahabban annabi iza suka ce ga mu mun ji mun gani na hannu la mu ne za mu taimaka ma addinin Allah wani wuri ma yanzu ka ce amanna billahi wa shahad bi Allah muslim mun yadda da Allah kai kanka ka shaida muna cikin da suka mika wuya mun yadda mun ji mun gani to sai ake cewa mummunai su kwaikwayo wa'annan sahabban na annabi isa ɗan maryamu Mana dai kamula minar rijali kabir da yawa daga cikin mazaje sun kai bantansu sun cika in ji manzon Allah sallama amma walam yakmul minan nisa babu waɗanda suka cika daga cikin mata ghairu maryama ibnati ko binti imran wa asiya ibnati fir'aun banda maryam diyar imran ita dai wannan maryam din tana cikin kaɗan daga cikin matan duniya wanda suka cika sai kuma asiya matar fir'aun bai dan mulkin kama kare da duniya ba za ta amince da shi ba har kafirai in za a yarfi mutum a mulkin sa na rashin tausayi da rashin imani ta ce sai ka ce gwamnatin fir'auna wato kafirai ma sun yadda fir'auna azzalumin shugaba ne amma ga matarsa wadda yake kwanciyar aure da ita a ƙarƙashinsa ita kuma ta yi imanin da har ta samu shaida daga Ubangiji subhanahu ta. daga manzon zina annabin rahama annabin ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙirga sunanta ƙarara a cikin mata 'yan kaɗan da suka kai bantansu a duniya gaba ɗaya an bayyanta ko maryam asiya matar fir'aun to sai kuma ya ce a wannan ruwaya ta wannan hadisi sai ya ce wa inna fadla aisha ta ala nisa ka fadli saridi ala sa'ir Fifi fifikon falala da aisha ta yi masauran mata ta yi masu fintin kau aisha matar manzon Allah diyar sai na abubakar fai yanzu dan shi'a ya cika ya batsi kamar zai fashi wallahi tallahi sai dai ka fashi to Allah dai ba zai canza ba ko zai canza dan shi a ka dade baka fashe ba Aisha diyar sayyidina Abubakar matar kuma wanda annabi ya fi so gaba ɗaya ma daga cikin matan sai dai ka kumbura ka fashi hukuncin Allah ba wanda ya canza shi ka haƙura kawai ka sallama ka zauna lafiya dan amfanin kanka in ba ba za ka kai kan ma Allah za ka haƙura Allah ya riga zartar na na Aisha ka ji matsayinta inna fadla ada inna wa inna fadla Aisha ta ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'irin ta'am dari na daraja da falala da na na Aisha ta yi masauran mata gaba daya nawa bai fi iyaka ba mata yi ce gaba daya sai ce kamar fifikon tuwo ne akan sauran abinci in ka zo kasar bahaushe kusan to ya fi zama formula ko ya zama eh, inda ya kasar bahaushe ne cikin nau'in abinci karbuwa gidan kowa ana yi in na ce bahaushe kuma na nufin hausa filani gaba ɗaya al'adar mutumin arewa wannan abincin ya fi yawa a cikin rayuwarsa ya fi karbuwa ya fi shahara an fahimta to sauran ruwayoyi ba wannan suka kare da shi ba a hadisan, sun kare da mata biyu a cikin gidan manzan Allah ita ce sayyidatina khadijatul kubra radiyallahu ta'ala anna matar manzan Allah ta farko kuma uwar ƴaƴansa kun gane ita ce ta uku cikin matan da suka cika wancan matsayin na cika bai taɓa matsayin Aisha ba tunda kalmar cika ake yi ita kuma Aisha kalmar falala aka jingina mata a wannan hadisin mace ta hudu cikin mata da aka ayyana sunansu a matsayin cikakku shine Fatimatu Zahra diyar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwayoyin sauran da ba wannan ruwa ba sun ayyana sunan wa'annan wato biyu cikin kamulallin mata a cikin al'umma da suka gabata suke cikin banu isra'il kamar da muka ji maryam kuma muka ji asiya matar fir'aun biyun kuma a cikin wannan al'umma ta annabi muhammadu suke sallallahu alaihi wasallam sune kuma a gidansa cikin ahlul bait ummuna khadija da kuma diyarta fatima radiyallahu ta'ala anhum ajma'in an gane wayannan sune sunan su ya ambata a matsayin cikakku daga cikin mata amma a cikin mazaje wayanda suka cika suna da yawa Allah ta'ala ya sa mu dace to abinda malam ya kare shi wannan mas'ala da shi a nan shine ita fal mas'alatu ita wannan mas'ala da ake tattaunawa tun farkon wannan sura min awwal amri, amr ila akhirih mannun ma al-ahrar bayanin ni'imomi ne da Allah ta'ala ya ma 'ya'ya daga cikin bayinsa ba bayi ba wa tartibuha wa ibadatuha wa saunuha farjaha wa wulatuha bila fahlin sannan ya hada da tarbiya irin wanda ita Maryam ta samu daga mai kula da ita Annabi Zakariya da kuma ibada da take da ita ita bata san komai ba daga dan sa abin kalaci dan abin nan tsaye da rayuwarta kawai sai bautar Allah sannan kuma da yadda ta kiyaye farjin ta shaida daga Allah kamar da Allah ya saukar da ayoyi wajen goma suna wanke na na Aisha daga fan da aka yi mata to haka ita ma Maryam Allah ya saukar da ayoyi suka wanke ta ba ta da zargi a wajen Ubangiji haka wataala da yadda ta haifi ɗa ba tare da miji ba da kuma yadda ɗan nata annabi Isa alaihi salatu wasalam kamar da cikin suratu Maryam yake yin magana tun yana tsumman goyo haka nan kuma bayan ya girma Allah ya naɗa shi manzo ya ci gaba da magana ya ci gaba da wa'azi da isar da sakon Allah sannan da bayanin karyata wanda Yahudawa suka yi game da yadda suka jefe ta da abin da ba shi ba ta hanyar wasuɗar Yusufun Najjar al'abid wa mun ammiha akwai wani Yusuf al-Najjar kafinta wannan ya nuna wannan sana'a ta shahara

amma dai mun ji maganar Allah wadda ta kare ta wannan maganar ta su kuma maganar Allah ya ce gaskiya ita ce abin ne sannan mala ya ce wa ma katabahul anajilul mawdu'a da fi shu'uniha da kare karerayen da aka jirge cikin bible sabon alkawari na kare karerayen da aka yarfa mana na maryam wanda wannan zai kara muku cewa sanin cewa addinin musulunci addini ne na Allah wanda yake tsayawa inda Allah ta'ala ya tsaye da shi yanzu in wani mai bin addinin kirista ya zo sai ya rika daga muku allon kafaɗa kamar shi ne na maryamu shi ke bin addinin su wanda kuma ga baibul ɗinsu cike da ƙarerayin da aka yarfa ma maryamu aka yi mata irin wannan yarfe aka yi mata irin wannan kage. ko ba haka bane ba amma musulmi na gaskiya ya san wace ce Maryam yana kaddara ta yana girmama ta yana mutunta ta kai ba zai ma ambace ta ba ba sai ya ce alaiha salam haka ne ko ba haka bane in ka dauki qur'ani mai girma ruwayar warsh wadda muka koya a allo idan ka zo ka ce tu maryam alaiha sai ka ce alaiha salam ko ba haka ba سورة مريم عليها السلام مكية وهي تسع وتسعون آية har hajjar ka ce alaihassalam so daga musulmi ne suka san darajar bayan Allah na kwarai annabawa da waɗanda ba annabawa ba musulmi ne suke tsayawa inda Allah ya yi hukunci kan bayansa in Allah ya ce wane na kwarai ne to a gurin musulmi wannan wane na kwarai ne ana gani in ya ce ba na kwarai ba ne har abada ba na kwarai ba ne babu wanda ya mai da shi na kwarai Da haka kiristocin zamani ƙalubalen mu ne muke son maryamu da ɗanta annabi isa alaihi masalatu wasala mu ne mabiyansu na gaskiya domin mu muke bin addinin annabawa da wannan sura take tabbatar da cewa addini ɗaya ne babu ruwanmu da rabe-rabe don haka Abin da linjiloli suka kara rubuta na sha'anin maryamu da kage-kage da yarfe-yarfe da tobin aladi ne wannan a kansu can da suka da babu ruwanmu ƙur'ani ya barranta hadisi ya barranta musulunci ya barranta daga wannan kage-kagen nan Kullum kullu ɗan al-umuru ma laifin duk wani al'amuran da dunkulwarsu ma zukira wa malami yuzkar da abin da aka ambata da ma wanda ba ambata ba ayatun wa ibratun lil alamin ayoyi ne kuma darussa ne ban lura ga talikai ga baki daya waja'alnaha wa ummuhu ayatan wa آية ila إلى wa ummuhu ayatan wa وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ثم ندرسان أكنا مريم ونولي الله يجي ولنجعله آية للناس ورحمة منا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا قضيا فهك مريم لم تكن نبية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أكين سورة يوسف أقوي ما كما ديت وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى بارك الله أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا sarki Allah rahma wai matan ka sun cika a kan kamata Malam yace ita Maryam ba annabiya bace ba dogaro da wancan ayoyi guda biyu da Allah ma ya karanta mana Allah ya ce wa annabi Muhammadu kafin kai ba mu aiko kowa ba in ba maza ba da muke masa wahayi da haka ku tambaye masana in ba ku da ilimi ɗaya aya ta ce ba mu aiko kowa ba kafin kai sai maza nuhi ilaihi muna musu wahayi min alqura kuma yan birni bayan kawai ba 'yan birni Allah ke aikowa kaga kenan ƙauye akwai nau'in na kasu ko akwai wani ci baya a ƙauye kuma tabbas haka ƙauye take eh, har yanzu ƙauye suna nan a baya Allah ya keɓo su amma ba ba ce suna da nakasu a ibadarsu ma in ka yi shafa'i da wuturi daga ƙauye ɗan birni ma in yi lada ɗaya za a baku alaga ta da haka ba kawai kwantar da hankalinka ba ta akai ba za ka samu aljanna ba da azuminka a kawai in dai kayi da ilimi da na limamin makka duk ɗaya za a ba ku an gane amma ka san dai hankalinka bai kai nashi ba tunaninka bai kai nashi ba iya maganarka bai kai nashi ba ilimin ma wallahi bai kai nashi ba eh bai kai nashi ba eh bai kai nashi an shiga gabanka amma dai ka haƙura nan Allah ya zaɓar maka amma an ka samu ikon to Allah dai ya samu dace ni dai Allah ya sa na baro kawai kuma ba na fatar in koma da zama eh, sai dai mu je da'awa mun ga almuru ta matso mai mazaman ce to har haɗa mu koma gida kun san wurin da ɗan nisa nan ko so nake in baro wurin Allah ya sa mu dace walakin da qissata kullaha tarzi ila nabi Isa amma dukkan kisan Maryam gaba ɗayanta tana komawa ne zuwa ga annabi Isa ita ma ta ci albarkacin ɗanta kai ko haba malam ai kai ma ka san haka dan wa yanzu ko da dan nan musulmi ne kawai gama garin musulmi ya zama musulmi na kwarai ballantana mummuni ballantana ya wuce nan annabi ballantana manzo a manzan ma a ƙarin akwai ƙarin girma ɗaya daga cikin ulul azami min rusuli ga makotaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ga manzanci isa sai na annabi muhammadu ai ka ga matsayin ba kankane ba ne a ce mai wannan matsayin wance ce ta haife shi matsayin ai ba karami bane alaga ta mana yanzu kuna ganin wani da mai albarka masanin alkur'ani Dr. Jamilu Sadis ɗan Zaria. Kun gane? Ana kallon da islamiyya ta maye lokacin da ya gama karatun alkur'ani wurinta shi ne ɗan arewa na farko da ya taɓa kaiwa wannan matsayin a fannin ulumul qur'an to me nake so in gaya muku ubansa talaka ne abokinmu ne haka dai tare ake da ba a san uban ba kamar yadda yanzu aka san shi kun fahimce ni ya ci albarkacin dan ko bai ci albarkacin dan ba kuma bai shiga cikin wadatar rayuwa da hasken rayuwa ba kamar yanzu kai ka san dai insha Allahu gidan da ake da alkur'ani irin haka kuma ake aiki da alkur'anin gidan talauci ya yi ban kwana da wannan gidan insha Allah yanzu duk taron da ake idan wannan dattijan ya shigo wallahi malam kafin ya iso mutane sun fara tashi su bashi wuri da ko irin mu ne sadaka ashe lallai kowa za ta ci albarkacin ɗanta obama zai ci albarkacin ɗansa amma dai batun karɓuwa wajen Allah to kuma wannan ba kowa ta shi tafi eh, shi wannan a duniyance ne a mu'amala amma wajen can can a'a la tazuru wazaratun wuzura ukhra wa Allah laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yuzur thumma yujzahu al jazaa al awfa Allah ya sa mu dace saura kadan to shine wannan fa na saba zikira shi sa ambatanta ya dace fi siyaqil anbiya cikin koro bayanin annabawa istimrar hayatil ummatil islamiyya saboda me rayuwar al'umman musulmi za ta ci gaba bi amal niha tare da yin aiki da aikin ɗanta ita Maryam min da'awa na abin da shahi wa'azi wal irshad da karantarwa wa hamlul mashakkat da daukar maya a wajen wannan fannin ma kaunihi mafuzan fi ra'ayatin Allah ta'ala tare da dan Maryam Isa alayhi salatu wassalam ya samu kariya da tsaro da irin kiyayewa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa mawdu'u sura kuma dama annabawa da magadansu a fannin da'awa su samu kariya da kiyawa daga ubangiji na daga cikin darussan wannan sura subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Goma maka zo da wuri <laughs> ka a saki. <laughs> Ọ̀rọ̀ máa ń mímọ̀ àṣẹ ìlà.